وشكره إلى يوم الدين أما بعد ينوى مسلمي مجز أوران الله كما يندى الله تعالى يمن وسيا كما نايي كينا وسيا نايي مك وسيا da mu ji tsoron Allah wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita daga dukkan kunci wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai sa masa sauki a cikin dukkan al'amuransa wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai yafe masa zanubansa kuma ya girmama lada a gare shi sannan mun sani cewa wannan wata watan ramadan wata ne wanda ya kunshi alkhairai masu yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi wanda bukhari da muslim suka ruwaito daga hadisin abi huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan aikin dan adam nasa ne kyakkyawa ana rubanya ta sau goma har ya zuwa ga sau ɗari bakwai sai Allah ta'ala ya ce sai banda azumi shi azumi in ji Allah azumi nawa ne ni ne kadai nake ba da sakamakonsa yana mai yin azumi yana barin sha'awarsa ta cin abinci da ta shan abin sha da ta kuma wato sha'awarsa ta bukatar iyali saboda ajal saboda Allah jalla wa'ala ala mai azumi yana da farin ciki guda biyu farin ciki yayin da yake buɗe baki da farin ciki yayin da yake haɗuwa da ubangijinsa mu sani cewa ayyukan ibada suna ɗaukaka suna samun falala a wajen Allah a ruɓanya su da wato sharuftar wurin da ake yin su ko da wato sharuftar zamanin da ake yin su ko kuma da sharuftar shi wanda yake aikata aikin sharuftar zamani kamar ayyukan da aka yi a haram a harami na makka da kuma a cikin garin madina ana ruɓanya su sama da wanda aka yi a waɗansu wurare kamar yadda ya zo a cikin hadisi sahihi sallah da aka yi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi sallah dubu a wani masallacin in ban da masallaci na ka'aba sallah kuma da aka yi a masallaci na ka'aba ta fi sallah dubu ɗari wannan falalar wannan bigire ne wanda yin ibada a ciki ba kamar ibada ne a sauran wurare ba haka zalika ibada tana samun ɗaukaka da sharufta da wato matsayin da girman zamanin kamar wato a cikin wannan watan da muke ciki watan ramadan Allah yana rubanya ayyukan lada a cikinsa domin dukkan abin da mutum ya yi Allah yana rubanya shi don haka aka ruwaito daga waɗansu daga cikin tabi'ai suna cewa yin tasbihi sau ɗaya a cikin watan ramadan ya fi yin tasbihi sau dubu ɗari a wani wata in ba na ramadan ba sallah raka'a ɗaya a cikin watan ramadan ta fi sallah raka'a da ta fi sallah raka a dubu a wani watan ba watan ramadan ba to haka zalika aiki ana rubanya shi da mai yin aikin yayin da mutum ya zamanto mai tsane yayin da mutum ya zamanto ya samu tsoron Allah ya kiyaye iyakar Allah Allah madaukakin sarki zai rubanya masa aikinsa komai sa sai Allah ya karba ya girmama ladansa kamar yadda Allah ta'ala ya girmama ladan wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam da yawan aikin lada da yawan rubanya musu lada fiye da sauran al'umomi domin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aikin wannan al'umma aikin wannan al'umma ana rubanya shi wato sau biyu in kai kamanta shi da aikin sauran al'umomi waɗanda yake masu biyayya ga annabawansu ma kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misalin wannan al'umma tasa yace kamar mutum ne wanda ya ɗauki masu aiki suka yi masa aiki har zuwa rabin rana sannan ya ɗauki waɗansu suka yi masa aiki har zuwa la'asar sannan ya ɗauki sauran da suka yi masa aiki zuwa faɗuwar rana sai ya ba su ladan aikin ranar baki ɗaya su ka waɗancan ya ba su kawai iyakacin aikin da suka yi sai suka ce yaya waɗannan sun yi aiki kaɗan amma ka ba su lada wanda ya haɗa da ladanmu ga baki ɗayanmu sai Allah ta'ala ya ce wannan falalata ce da nake ba mu wanda na so to wannan shine misalin al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekarun su kaɗan ne a bayan duniya amma aikin su saboda Allah saboda tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu ta alqur'ani da sunna da falalar da suka samu albarkacin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin su kaɗan yake samun lada mai yawa a wajen Allah jalla wa'ala to haka ma a cikin al'umar a cikin 'yan al'umar aikinsu yana zamantowa daban da aikin sauran mutane ayyukan sahabbai daban yake da ayyukan waɗanda suka zo bayan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ɗayanku zai ciyar da za a mayar masa da dutsen Uhud ya zamanto dinari ya batar da shi ya bayar da shi sadaka domin ɗaukaka addinin Allah wannan ba zai kai ko da cikin tafin hannun ɗaya daga cikin sahabbai ba wala rabinsa saboda ne saboda wato falalar da sahabbai suka samu na tsayuwa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da yin jihadi tare da shi da tsoron Allah wanda sauran mutane ba za su taɓa samun kamarsa ba to haka duk wanda ya zamanto ya kyautata zuciyarsa ya kyautata tarbiyarsa, ya kyautata alakarsa da Allah ko mai karancin aikinsa babba ne a wajen Allah saboda Allah abin yabo ne mai godiya ne ga ayyukan bayi shi azumi an kira shi an kira watan da ake yinsa watan haƙuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azumin watan hakuri da azumin kwana uku a kowane wata yana tafi da gishu wato rashin ha'i wato ha'inci da cuta da yaudara da ke cikin zuciya akwai abubuwa na ɗabi'ar zuciya wanda ba abin da yake tsarkake su sai ayyukan ibada daga ciki wannan wata na haƙuri kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a wannan hadisi sahihi wanda abdullahi dan abbas ya ruwaito a cikin musnadil imam ahmad sawm as sabr wa thalathati ayyamin min kulli shahr yudhibna wahra sadr azumin wato azumin watan haƙuri. da kuma azumin kwana uku a cikin kowane wata yana suna tafi da wato gishu da ke cikin zuciya to shi kuma haƙuri da aka sifanta azumin wannan wata da shi kan cewa wata ne na hakuri wa haƙuri nau'i uku ne haƙuri akan biyayya ga Allah da haƙuri akan barin haƙuri akan barin saba ma Allah da kuma haƙuri akan ɗaci da raɗaɗi na wato ƙaddara Allah wadda ta zo ma mutum mai tsanani dukkan waɗannan guda uku sun haɗu a cikin watan azumi domin watan azumi wata ne wanda yake akwai haƙuri akan ɗa'ar Allah shine haƙuri akan bayar da ayyukan farilla haƙuri akan yin abubuwan da Allah yake so haƙuri akan wato kiyaye dukkan waza'if na alkhairi da aka sanya a cikin watan Ramadan sannan akwai haƙuri akan wato barin abin da Allah baya so mutum ya yi haƙuri akan wato ya ci ya sha tare da bukatarsa da kuma ya kusanci iyalinsa tare da bukatarsa da yadda aka gina jikinsa akan son waɗannan abubuwa za ka samu mutum mumini sadiki da za a gana masa azaba kan a tilasta shi ya karya azumi bisa tilas a cikin watan Ramadan ya gwammace a yi masa azabar ya ji raɗaɗin azabar kan ya karya azuminsa wannan shine yake nuna irin wato girman haƙurin da ke cikin azumi sannan a cikin azumi akwai haƙuri akan ɗacin ƙaddara saboda haƙiƙa wato yunwa da ƙishirwa da kuma barin abin da mutum yake so na sha'awa abu ne wanda yake akwai raɗaɗi a cikinsa to wannan yana daga cikin nau'i na haƙuri da Allah maɗaukakin sarki yake ba da lada a kai to kun ga dukkan abubuwa guda uku da ake yi a cikin haƙuri sun haɗu a cikin azumi don haka ma kamar yadda Allah ta'ala ya ce masu jihadi fi sabilillah ana ba su lada akan yunwarsu ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون ولا ولا يطؤون ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين تو wannan ba Allah ta'ala yace wato babu abin da yake samun su su masu jihadi fi sabilillah na kishirwa ko na wahala ko na yunwa ko kuma wani waje wanda yake za su taka wanda zai sanya wato tashin hankali da bakin ciki ga kafirai ko kuma su samu wani rauni daga wajen kafirai face Allah ya rubuta musu wannan ya zamanto aiki salihi domin Allah baya tozarta aladan masu ihsani to masu azumi ma ba abin da suke ji wato na zafin yunwa da zafin kishirwa da makakin sha'awa face wannan ya zamanto lada ne da ɗaukaka ga darajarsu kamar yadda Allah yake rubuta ma masu jihadi saboda haka dukkan alkhairan da ke cikin haƙuri sun tattaru a cikin azumi to shi kuma shi kuma haƙuri Allah maɗaukakin sarki bai iyakance ladansa ba Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab masu haƙuri su ne kaɗai ake ba su ladansu ba tare da iyakancewa ba ba tare da gwargwado ba Allah baya cewa ladansu riɗi kaza ne a'a wannan lada ne wanda Allah ya ɓoye sirri tsakaninsa da bawansa da bayinsa masu wannan sifa sifa ta haƙuri don haka wannan watan da muke ciki wata ne wanda za mu horu a kan yin wannan ibada ibada ta haƙuri da za ta sa mana wannan matsayi a wajen Allah jalla wa'ala sannan mu sani kamar yanda ake ruɓanya ayyukan ibada a cikin wata mai albarka a cikin zamani mai albarka kamar watan ramadan kamar kwanaki goma na dhulhijja haka ake rubanya aiki saboda girman wato saboda girman wannan ibada ta azumi Allah madaukakin sarki ya sanya ibadar da ake yi a cikin azumi daban take da sauran ibada sallar da mutum yayi yayin da yake azumi ba daidai take da sallar da yayi yayin da baya azumi ba kai hatta baccin da mutum yayi yayin da yake azumi ibada ne kamar yadda ya zo a cikin hadithin hafsatu bintu sirin cewa madalla da ibada da za ta zamanto yayin da mutum yake ta yana cikin lada yayin da mutum yake bacci a cikinta ko kuma a cikin ta shi ma yana cikin lada da ibada wannan yana daga cikin wazifa ta watan ramadan da ya kamata a ce mun nemi ganimar da ke ciki da allah maɗaukakin sarki ya sanya mana a cikin wannan wata allah maɗaukakin sarki ya ce azumi nasa ne ma'anar azumi nasa ne wato azumi sirri ne tsakanin bawa da ubangijinsa babu wani wanda yake hangensa domin yayin da kai niyyar azumi a cikin zuciyarka Allah ne kadai ya san abin da ka kulla a cikin zuciyarka Allah ne kadai ya san irin kudurin da kai Allah ka nufa ko ba Allah ka nufa ba yayin da ka nufa Allah da cewa kana yin wannan ibada dan samun lada don koyi da don bin umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya sani sai Allah sannan yayin da ya zamanto ka tsare bakinka ka tsare farjinka daga daga karya wannan azumi naka ba wanda ya san cewa kana yin wannan in ba Allah jalla wa ala ba to wannan sirri da ke tsakaninka da Allah shine Allah yake cewa azumi na wani to haka zalika yayin da Allah ya tashi baka lada babu wanda ya isa ya tsaya tsakaninka da ladan azumi shi yasa aka ruwaito daga cikin magabata na kwarai suna cewa dukkan wata ibada ana yin maqasati da ita ma'ana yayin da ya zamanto kana da haƙƙin mutane a kanka baka da baka da ayyuka kana da haƙƙin mutane a kanka ba su yafe maka ba kuma Allah bai biya da ba su yafe maka ba to Allah madaukakin sarki zai dauki kyawawan ayyukan ka ne ya biya su to banda azumi azumi Allah madaukakin sarki baya maqasati da shi domin wannan azumi na Allah ne sai dai Allah jalla wa ala shi ya biya masu haƙƙin daga wajensa sannan ya baka darajar ka ta azumi don haka mu kiyaye wannan ibada mu kiyaye wannan ibada da take da wannan matsayi yana daga cikin abin da yake nuna cewa azumi sirri ne tsakanin tsakanin bawa da Allah cewar yayin da Allah matsaukakin sarki ya tashi ba mu bawa sakamakon wannan lada ba wanda zai sani sai shi tsakaninsa da tsakanin bawa da ubangijinsa sannan daga cikin abin da yake nuna cewa ayyuka a cikin watan Ramadan ayyuka a cikin azumi ana rubanya su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata baiwar Allah ta zo ta tambaye shi ta ce ya rasulallah ina so ne hajji tare da kai sai ya ce ki yi umra a cikin watan ramadan domin umrarki a cikin watan ramadan kamar ki hajji tare da ni ne wannan ya nuna mana abu guda biyu cewa hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar sauran ibadar aikin hajji bane da ba don haka ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai nuna mata aikin da za ta yi don ta samu wannan matsayi ba da sai ya ce ta je ta kowane irin aikin hajji kowane irin aikin hajji kai ba kamar kai hajji tare da manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi ba shi yasa wannan baiwar Allah da uzuri ya hana ta ta samu aikin hajji tare da manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi ta masa ina son ne hajji tare da kai sai ya ce mata idan wannan ya gagare ki tunda ya san hajji ɗaya Allah ya rubuta masa wanda bayansa Allah maɗaukakin sarki ya sanar da shi saukar ajalinsa sai ya nuna mata abin da za ta yi ta samu wannan daraja shine yin umra a cikin watan Ramadan kaga wannan ya nuna cewar umra a cikin watan Ramadan ana ruɓanya ta hatta ta zamanto ladanta ba ladan umra ba ladanta ba ladan hajji ba ladanta ladan hajji ne tare da manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi to haka zalika sauran ayyuka sadaka da mutum ya bayar a cikin watan ramadan ta fi sadakar da mutum ya yi a sauran wata shi yasa malamai suke soyarwa masu kuɗi masu arziki waɗanda yake za su biya zakka idan sun tashi biyan wannan haƙƙi na Allah duk da yake idan sun bayar a kowane wata zakkar su ta yi amma ana so su yi karda don wannan wata su yi karda don kwanakin wannan wata bal kamata ya yi ma wato su yi karda don farko farkonsa domin su ba da wannan zakkar saboda aikin ibada ana ruɓanya shi sannan kuma yayin da waɗanda suka bama talakawa da mabukata da wanda suke jikin biyan bashi aka yaye musu wannan tsanani nasu suka zamanto cikin farin ciki cikin kwanakin Ramadan yayin da kwanakin suka yawa na Ramadan suna cikin wannan ni'ima da farin ciki na karɓar zakar bawan Allah wannan ƙarin alkhairi ne ga bayin Allah shi yasa shi yasa waɗanda haƙƙin Allah ya hau kanku na zakka ku gaggauta fitar da zakka a cikin wannan watan ku tambayi malamai ku san menene hukuncin zakkar da za ku bayar me lissafin zakkar da za ku bayar sannan ku bayar da ita a cikin wannan wata waɗanda yake ba za su ba waɗanda suke dukiyarsu ba ta kai su ba da zakka ba su yi kokari kada wannan watan ya wuce ba su yi aikin alkhairi ba annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya kwadaitar da sahabbansa akan ciyarwa ba sa zama su ce mu talakawa ne ba mu da abin da za mu ciyar ba mu da dukiya sai kaga ɗayan su ya ɗauki igiya da gatari ya je yawo itace ya je ya sayar da itacen ba dan ya jari ba ba dan ya ji daɗi ba a'a don ya samu wannan alkhairi na yin sadaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana falalarta to ga alkhairi shine yin sadaka a cikin wannan wata kada ka ce baka da shi kada ka ce ba za ka iya ba ka yi bakin ƙoƙarinka kada ka raina abin da za ka ba mu Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku raina ma'arufi kyakkyawan aiki ko da kai sadaka ne da rabin dabino kuma ya ce mace kada ta raina yin ihsani ga makwabciyarta ko da idan ta yi romo da naman da ke tsakanin kofatan akuya ta ɗebi wani daga cikin wannan roman ta ba ma makwabciyarta ta ba ma abokiyar zamanta domin wannan ihsani ne to ballantana a cikin wannan wata watan ramadan don haka mi gaggawa a cikin ayyukan alkhairi mu sani cewa wato fursa dama idan Allah ya kawo ta ba dawwama take ba kuma Allah a cikin dukkan sha'aninsa jarabta mu yake yi ya gani za mu karɓi alkhairin da ya kawo mana ko ko za mu kau da kai daga gare shi Allah abin da yake so yayin da ya kawo mana kofofin rahamarsa mu nuna bukatuwar mu mu nuna mu ga rahamar Allah shine waɗanda bayan Allah suke cewa ta'arrabu li nafahati rabbikum ku bijirar da kanku da kawukanku wato ga iska ta rahama da take zuwa daga ubangijinku mu sani cewar dukkan wata fursa da ta zo ba ta dawwama Allah madaukakin sarki ya ce kulla yawmin huwa fi sha'an a kullun Allah yana cikin wani sha'ani babu abin da yake dawwama komai zuwa yake ya wuce shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kayi ganimar abu guda biyar kafin abu guda biyar su zo maka kayi ganimar rayu ka ci ganimar rayuwarka tun kafin mutuwa ta zo maka yayin da mutuwa ta zo shikenan an nade an nade ayyuka an nade kasuwa ta tashi ba za ka iya tsina nama kanka komai ba don haka rayuwarka shine lokacin da za ka iya yin abin kirki kuma ya ce wato ka ganinci ka ci ganimar wato lafiyarka tun kafin rashin lafiyarka kana da lafiya za ka iya tashi kai ibadar azumi a cikin watan ramadan za ka iya zuwa kai sallar tarawih a cikin watan ramadan za ka iya zage dantse ka yi lokacin ka da karatun alkur'ani da ayyukan ibada da yawan zikiri da istighfari da taimaka ma bayin Allah a cikin watan ramadan in kana da lafiya yayin da ka kwanta baka da lafiya kana gani mutane suna yi abin ya gagare ka kana gani ana tashi ana tafiya wajen sallar tarawih wannan ya gagare ka to kar ka ɗauka cewa lafiyan nan mai dawwama ce ni'ima ce da Allah maɗaukakin sarki ya baka kuma da yawa daga cikin mutane ana musu ga a cikin wannan ni'ima ya zamanto ba su kaddara ta ba ba su ga kimarta ba har ta zo ta wuce su zo suna yin dana sani sannan na uku ya ce ka nemi ganima ka nemi cin ganimar faragar da kake da ita ta lokaci kafin abin da zai zo ya shagaltar da kai mutane da dama sukan samu faragar lokaci sukan samu rarar lokaci da ba abin da zai shagaltar da su amma sai ka ga wato sun ɗauki abubuwa sun ƙiƙiro ma kansu abubuwan da za su shagaltar da wannan lokacin nasu kai ka ce faraga a wajensu wato abin ƙi ne yayin da suka samu rarar lokaci sai ga sun tashi suna neman daba ta hira suna neman majalisin hira suna neman abin da zai ɗauke musu hankali suna neman abin da zai cika wannan lokaci nasu sun sun kasa gane cewa wannan rarar lokaci da suka samu dama ce da Allah ta'ala ya basu da za su samu ɗaukaka a wajensa da yin koda tasbihi ne koda sallah raka'a biyu ce imamul bukhari yana cewa yayin da kake cikin faragarka ka ganinci sallah raka'a biyu fa asa an yakuna mautuka falta baka sani ba ta yi mutuwarka ta zamanto barabe za ta zo bagtatan za ta zo baka sani ba wannan raka abin ta sai ta zamanto maka abinda za ka yi farin ciki da ita yace kam sahihin ra'aitu min ghairi suqmin zahabat nafsuhu al-karimatu falta da yawa mai lafiya da na gani ba tare da wani rashin lafiya ba ransa da yake da tsada lokaci eh, cikin lokaci dan kankani ya tafi dan haka kada kai wasa da faraga kada kai wasa da raran lokaci kada ka karanta abin da zaka yi a cikin wannan rarar lokacin komai kankantarsa sannan akwai ibada kana kwance akan gadonka ba tare da ka wahal da kanka ba za ka yi ta ibadar zikiri ibadar karatun alkur'ani ko kana kwance za ka iya yin wannan ibada wanda yake ya fi maka bisa ka rinka yawo kwararo kwararo majalisi majalisi daba daba kana zuwa kai abin da zai zamanto maka ni'ima ba ni'ima ba sannan abu na hudu yace ka yi gani ka nemi ganimar samartakarka tun kafin tsufanka ya zo yayin da kake da samartaka da sauran ƙarfinka za ka iya tsayawa ka yi ibada yadda ya kamata za ka iya sallolin tarawi ba tare da kayi a zaune ba amma wani saboda girman shekaru ya zo masa ba zai iya yi a tsaye ɗin ba dole sai dai ya zauna koma koma ibadar ta gagara saboda ne saboda halin larurar shekaru harin larurar girma wanda yake kuma zai zo ma duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi tsawon rai don haka yayin da kake cikin samartaka kake cikin ka kada kai wasa da wannan ni'ima baka san cewar abin da zai zo ya same ka ba ya zamanto kana amfani da wannan karfi naka akan sharholiya da bata lokaci sai lokacin tukuna da tsufa ya zo maka sannan lokacin ne kake neman cewa za ka rinka da na sani ina ma da kana da ƙarfi a ce abin da ka samu na dama a lokacin watan ramadan ka yi ibada ba ka samu kayi ba amma yanzu gashi girma ya zo maka abin ya gagare ka sannan na ƙarshe ya ce ka nemi ganimar wadatarka tun kafin talauci ya zo maka akwai abubuwa da dama da za ka iya yi yayin da kake cikin wadata amma yayin da ya zamanto baka tanadi baka yin aiki da wannan wadatar taka to da sannu wannan wadatar za ta iya canzawa domin babu abin da yake dawwama a wajen Allah jalla wa ala sai Allah ya canza maka wannan hali na wadata da halin fatara da halin talauci da halin bukata ya zamanto sadakar ba za ka iya ba sada zumuncin ba za ka iya ba ihsanin ba za ka iya ba don haka yayin da ka ganka a cikin wata ni'ima komai kankantarta ka zamanto wato mai hankali ka zamanto mai zurfin tunani ka zamanto mai tunani ka zamanto mai tunani na kirki kai amfani da wannan domin neman tanadin ranar lahira sannan ka kiyayi wato kaidi na shaidan ka kiyayi tarkon shaidan duk da yake waswasi yana rauni a cikin watan Ramadan kamar yadda hadisai suka nuna kamar yadda asar suka nuna amma mu sani cewa banda waswasin shaidan akwai waswasun nafsul ammaratu bisu wato rai wadda take yawan umarni da mummuna to ka kiyayi tarko wanda yake zai wanda yake ranka ko kuma shaiɗan zai sanya maka ya rinka sanya maka wato dogon buri kana ganin kan cewar ai ba komai akwai lokaci ai ba komai akwai dama wata damar za ta zo yanzu kana da wani uzuri baka da wani uzuri akan barin wajibi Shaiɗan zai zo maka da abin da zai shagaltar da kai na neman abinci akan abin da yake wajibi neman abinci bai halatta ya zama ya shagaltar da kai daga wajibi ba Allah madaukakin sarki ya yabi mutane da cewa kasuwanci da tijara baya shagaltar da su daga ambaton Allah da tsayar da sallah da bada zakka to amma yana daga cikin tarkon shaidan ya zo ya rinka sawwala maka abinda zai sanya ka ka tozarta wajibi saboda wato abubuwa na shagaltuwa da abinda kake gani shine neman rayuwa haka zalika yana zuwa ya cika maka lokaci da nau'i daban-daban na abubuwan da suke shagaltarwa abubuwa na wargi wanda za su ɗauke lokacinka wanda yake kuma rai an gina shi akan san abubuwa na irin wannan jinsi to suna nan shaidan yana kirkiro su kullum wani sabon wasa ne yake fitowa kullum wani sabon abin da yake shagaltar da mutum ne yake fitowa akwai abin da yake dare da kai awa ashirin da hudu muna gani yadda sha'anin waya ta zamanto ta hana ka tilawar alkur'ani ta hana ka tsayawa kai zikiri ta hana ka jin karatu ta hana mutane ma da suke tare da kai jin karatu saboda me saboda ya zamanto hanya ce da take shagaltar da mutum daga abin da yake zai zamanto masa alkhairi to mu kiyayi irin wannan tarko na shaidan alkayis wanda yake mai hankali man dana nafsahu wanda yayi makansa hisabi wa amila lima ba'da al-maut yayi aiki domin bayan mutuwa yayi aiki domin ranar lahira wal ahmaq wawa ko wanda yake bashi da tunani bashi da kwanya man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani wanda yake bin san ransa kuma tare da haka yana ta guri yana ta gurace gurace a wajen Allah yana cewa ai ba komai Allah zai mana ne ai Allah mai rahama ne ai Allah mai gafara ne kwarai da gaske Allah mai rahama ne Allah mai gafara ne amma masu kaunar rahamarsa daban suke da masu gurin rahamarsa masu kaunar rahamarsa su ne wanda Allah ta'ala ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbih ahada masu kaunar haduwa da ubangijinsu duk wanda yake kaunar haduwa da ubangijinsa to yayi aiki aiki nagari sannan kada ya shirka da ubangijinsa a cikin ibadarsa su ne waɗannan suke kaunar rahamarsa amma wanda zai zamanto yana bin son ransa amma duk da haka yana cewa komai zai yi kyau komai zai yi kyau wannan ba kauna yake ga rahamar Allah ba buri yake yi shaidan ne yake masa shifta kada ya bari shaidan ya gama da shi ya dawo ya zamanto mai hankali kada ya zamanto wato wanda yake mara kwanya sannan Allah madaukakin sarki ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alai a cikin a kowane lokaci Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashra اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من الصائمين القائمين اللهم وفقنا للصيام والقيام ايمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سهاء وسائر بلاد المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم يزدكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون